A shirinmu na nishaɗi a yau mun samu bakoncin Muhammad Sani wanda aka fi sani da Saniyo M Inwa. Matashin mawaki da ya ce yana rera waka ne da tsantsan Hausa domin inganta tare da dawo da martaban harshen musamman ma tsakanin matasa ko me yasa ya ce hakan? Har waka gaskiya abu ne dama wanda yake bani sha'awa sosai tun ina yaro wallahi ina sha'awa sai Allah ya sa nuru ya fara to da naga a hankali a hankali da nima ina sha'awa lokaci ɗaya sai dai Nura M Inuwa. sai na je studiyansa sa a hankali dai ba ma nake zuwa ba ina zuwa ina zama ina ganin yadda yake kai wani lokaci sai na ce ni ma dai bara in jaraba ina jaraba kuma sai na ji kowa yana teba da wace ka fara waƙar da na fara ita ce sunanta biki budiri biki budiri mata miyo shagali aure namu ne ango da amarya ku yi zama kalau lafiya haka take me yasa kai wannan waƙan biki ne kai kawai waƙan biki ne na yi wa ango da amarya saboda fatan ɗin da na ga nura yana yi mm. shine yake burge ni yana waƙe amare to na ce ni ma bara na jaraba to daga nan sai aka yi kaka sai kai wace akwai waƙar da na yi wato mariya diya Rera mu ji. Mariya diya kina so na ina son ki ba za mu rabe ba na kasa samun sanyi a raina siri na raina shi za na tona tunani na ki a dare da rana kika bar na eh zan kasance dan kin ga so ba a ba da rance wace ce Mariyatul Kibdiya wallahi Mariyatul dai suna ne akwai wata da muka mutunci da ita dan ba ta bace mutunci mm. muka sosai ko shine ne sunan waka to akai a waka wani irin saƙonni kake isarwa a waka gaskiya ni waka ta din na faɗakarwa ne dan ko a waka soyayya nake yi ina faɗakarwa a ciki sosai ma da sosai faɗakarwa kamar a daina yaudara abubuwa dai kala-kala dai zan ce. To waƙoƙin soyayya kaɗai kake yi? A'a ba wanda ba na yi. Ni akal ni ba. Kana yin na ilimi? Ina yin na ilimi. Akwai waƙar da na yi mai suna zance. Iri ramaji. Wadda ke kenan. Tiran gini akan faɗa tiran zane. Ai na tsaye a ko'ina ya fi na zaune, kaza aiki na ta baya wuce tone, mikin ji shi ne a kewa jan kunne, wannan haka take. wannan akan rayuwa ta duniya saboda abubuwa ne da ilmai a ciki na mm. faɗi maganganu kala-kala don har ƙarshen waƙar hausa ce kawai na yi ita ake kira da zance sai ɗan hausa Ba tsar tsarma gwaranci ba kenan ba tsarma gwaranci ba hausa ce zalla aka yi a waƙar a ragowar waƙoƙin na kaka kan yi gwaranci ne ba a ce ba gaskiya don ni duk waƙa ta yankin ji kawai kya ce wannan eh tabbas ɗan hausa ne to me yasa kake yin tsantsan hausa ka ɗan sirkawa to abin ne na ga mutane ko wannan aka tashi magana sai a ce hausa tun da ni yanzu ba wakar hausa nake ba ta wannan ba to shi yasa nake yin a me dalilin da yasa kan raja aka ke yin tsantsan hausa ni ma to ina so in da martaba Hausa gaskiya saboda ni yanzu in zaki ji wakoki na zaki ji duk hausa ne ko ta soyayya ce zaki ji karin magana nake yi ta abin da yasa nake yin wakar hausa saboda na ga wasu gashi mutum kaja dan hausa gaba da gaba da baya iyayensa duk hausa ne to amma yake wajen furici ma yake ji wani zubin hausar tasa tana guduwa to dalilin da yasa nake dan yin wakokin hausa saboda a dinga tuna da abubuwan me yasa hausa take guduwa a yanzu Ah saboda an watsar da hausa ita ce tushen mutu amma wasu mutane da sun watsar da hausa yanzu akwai abin da aka faɗa ma wani saurayin da hausa amma bai san abin da kake nufi ba yanzu kamar a ce tiran gini a tiran zane wani in ka tambaye shi ma bai sani ba to ma'ana abin da zai faru ya riga ya faru me burinka a wannan harka ta waka gaskiya burina ba wuce a kodo shi irin ga faɗakar da mutane ina fatan kamar yadda Allah daga manyan mawaka kamar irin su Nura Yam Inuwa mm. da su umar yamshar ma in gana ji wannan matakin ina da burin haka insha Allah. To madalla Saniu M Inwa bisa al'adan wannan shiri mukan yi wa mawaki tsiye. Radio BOA shiri na ilmantarwa nishadi ga matasa kowa ya kama ya ji daidai. Saniyo da ya ce hakika Hausa ita ce tushen malam Bahaushe, amma sannan a hankali harshen na gushewa. Mawaka ita ce hanya mafi sauki wajen inganta ta tare da raya harshen. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.